اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna tsaya ga watan shida jiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam bakwai. ashirin da biyu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib anguwan babban dodo cikin garin zariya jihar mu ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya muna roƙon Allah jalla jalaluhu ya yi mana jagora ga duk abin da muke faɗi ya azamu akan sawaba muna ci gaba da karatunmu na fiqhu cikin littafin ar-risala wannan shine majalisinmu na arba'in da biyu a littafin muna ci gaba da bayanin yadda ake sallah mun zo inda ake addu'o'i a cikin tahiyar ƙarfi wadda daga gamawa sai tsallama mun karanta wasu ajiyar bayan ma salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi inda malam ke cewa ka ci gaba kana mai addu'a kana cewa اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله abin bauta na wanda ya cancanci bauta ta gaskiya mai ba da sakamako kyakkyawa in an bauta masa da ikhlasi ina roƙonka ina kaskantar da kai gare ka ibshirli akwal inni as'aluka ina mai roƙonka min kulli khair duk wani alkhairi in dai kalmar madalla ne za a ce ajin to ya Allah ina roƙonka sa'alaka minhu muhammadun nabiyuka irin alkhairan duk da annabinka Muhammad sallallahu alaihi sallam ya roƙe ka kaga wannan dangon to ya hada komai da komai duk ka ba za ka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi sallam kuma ba za ka yi du'a'i mai ma'ana kamar tasa ba tomi shi an ba shi jawami ulkalin Allah ya masa baiwa da ya magana ɗan kaɗan ma'ana mai faɗi mai yawa to cewa ya Allah ka bani don abin da manzanka annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙa laisa alal umu. akwai wani abu ya sani? kila za ku iya tunawa kuma baka roƙon makaman mahamuda ƙasan Allah ba zai baka ba domin Allah ya keɓance wannan ko a tsakanin annabawa ga annabinsa shi kaɗai ta hajjar mihi na filatan lak a sarabbuka aiki a saka maƙaman mahamuda idan amma ka roƙi arziki lafiya zaman lafiya cikawa da kalmar shahada da duk wani dai abu wanda ake fatan ya zama alkhairi to wannan kalmar ya shiga ciki sai abinda aka keɓe annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan baiwar kawai kamar yadda muka ba da misali وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد النبي suka sake akasawa ya Allah mahalicci abin bauta na wanda nake bauta masa bauta ta hakika da gaskiya da cikan imanin akwai sakamako mai kyau ga wanda ya bauta da kuma mummunan sakamako ga wanda ya bi direbarin bautar ya Allah ina daga roƙonka ka tsare ni min kulle sharin barin duk wani sharin. sharri ista'azaka minhu Muhammad nabiyuk duk wani sharin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin ya roƙe ka ka tsare shi Allah ni ma ka tsare ni barin wannan sharin. A ga wannan ita ma kamar wancan annabi ya fi ka sanin alkhairi ya fi ka sanin sharri domin shi ake wa wahayi daga Allah jalla jalaluhu kuma Allah ya masa wata baiwa yana sanin abin da mu ba mu sani ba shi ya yasa yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu la dhahaktum qalila wa la bakaytum kaseera wallahi da kuna sanin abin da nake sani kuna gaya muku da dariya kaɗan za ku yi a duniya amma kuka za ku yi ta yi saboda tunanin makomanku domin abu ne sakayayye ba su san yaya zan kasance ba kai ma ba ka sani ba sai dai muna fatan alkhairi Allah ka sa mu cikin ahalul janna kamar yadda muke neman zari Allah ta raba mu da kasantuwa min ashabin nari Allahumma اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا كاجبا mu bayan mu muna ikirarin mun yi laifi yanzu ma muna ikirarin muna laifi dan gaba ma ba mu ce ba za mu yi ba haka ya Allah muna roƙonka cikin lana ma faddamna Allah ka gaba ka yafe mana ka zafata mana mu da mu da mu da ya gabata mun Allah muna ikirari mun yi mun yi ya Allah ka yafe mana kun ji ko saboda haka ba wani mutum da bai taba ma Allah laifi ba inda ba ma'asumi bane irin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kuma ba wanda yake da tabbacin isma illa man asmahu Allah كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الله كياتي منا الله كغافت منا الله كدك كاما مدليتكم وما أخرنا يا الله duk ليك laifi da muka za أخرنا كنا وانما قدمنا a harna kenan wannan ma to kuma akwai yiwuwa gobe ko an jima ka yi laifin Allah in mun fada cikin tarkon zunubi Allah ka gafarta mana wa ma asrarna da laifin da muka ɓuyi ka saka ya muka aikata wasu ya fi yawa galibi ba ku lura duk wani zunubi in dai wanda musamman manya koya ake yi koya ake yi mazinaci koya yake yana zina tsarawo da dukkan nau'o'insu bai a idan jama'a sai kafa ta ɗauke ta mamman shata ko an yi duhu da ruwa yaf yaf yaf ta yangan jibi ya taushi ba zai tada mishi hayaniya ba haka ne ta san su balikai ne idan sun tashi kabar gaza kuma ba kyau an gane da barawon kofis duka haƙoyi yake yi ba zai zo ya ce na ƙara zero ba dubu ɗari ne sai ya saka zero a gaba tare zai kwashi kuɗi ne yawa fa eh dubu ɗari an an tsara mata biyan nawa kuɗin ya zama ɗaya? Eh? miliyan ga jiziran da ya ƙara ya kwashe dubu ɗari tara ɗan masara ɗan hmm. masara yabar talakawa suna ta hamma Allah ya shirye mu Allah ka hana mu zamba kada ka ba mu ikon yi ya Allah to ya Allah zunubanmu da muka yi ɓoyayyu sai kaɗai ka sani ya Allah ka yafe mana na rantse da Allah ba ka fara da ana tonon silili malam wani kila da ba zai dawo ba daga yau <laughs> ko kuma ya dawo ya yi takunkuni ya rufe kusa ya yi shigan butu a gane shi shi yasa abul atahiya Allah ya ji kansa yake cewa ahsanallahu bina annal hataya la tafu na daga cikin ihsanin da Allah ya yi mana zunubanmu ba sa doyin da ake jin su amma da matsanaci za a ji doyin ƙarya mazambaci a ji ɗoyin zamba mazinaci a ji tsoyin zina da dai sauransu da sauransu malam da ajin bai kyau ba da wanda kake zaton waliyun lahi ne ta ji duhu shaitanar wajima a wani fatifan annaba yake sawa amma zuciyar shaidan yake da ko zance kalam kalam kalam Allah ka tsare mana mu fiye da mu ma'ana zuciyar ta fi kyau fiye da gangan jikinmu Allahu akbar amma a alanna ya Allah ba koyayyin zunuban ba hatta wanda muka bayyana ka san wani sai ya buji ƙiji ya zan yi sai ne ko me ma za a yi a yi na yi to kuma ya manta wata aya la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli Allah bai san bayyana zunubi shi zunubin zunubi ne bayyana shi zunubi ne Ka'ida kenan domin kaman kana ta haddi ne kai na fito fili ma na yi Allah ta yi abin da za ka yi ko kuma kana Yawo mutane da su aikata abin da kake aikatawa za ka zama kuduwa a, limakon ka zama ƙuduwa hasana domin wani sai ka burge shi ya ganka ka kamo hannun karuwa ya budurwa suna yawo tamilu ilaiha ta'atan wa tamilu ka ta'an ko haka bane ana yi ana rangaji kana lankwasa wuya a jikinta tana lankwaso wuya a jikin dolo kuma yana zubar da miyau yana la'ila illallah ko ba haka ba ne ga wannan mujahara ce to mujahara saban laifi ne bayyana saban laifi ne ya Allah in mun bayyana wani abu na saɓa maka Allah ka yace mana shine wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna ya Allah idan akwai wani zunubi da muka yi mu ba mu sani ba kai ka sani ya Allah bi rahmatika wa fadlika Allah ka gafarta mana wani lokaci kana iya aikata ba daidai ba kai baka ma san ka aikata ba daidai ba in akwai wani kusa da kai sai an karar da kai in ba wani kuma kai baka ma sani ba amma ubangijinka subhanahu wata'ala a hafa bi kulli shay'in ilma kuma yadda wata aya ta cewa ba abin da bai sani ba komin kankantarsa kuma ko ina aka shiga aka yi innaha in takum misqala habbatin min khardalin kun fi sahhatin auki fis samawati aw fil ya tibi Allah ce komin mafi kankantan kankani ko da kwayan komayya ce ka sa a ƙarƙashin dutse ka ɓoye ko ka sa a samarin samaniya a wani lungu ko ka sa a ƙarƙashin ƙasa a wani sako. Allah ya san ka ya san ta ya ci Allah Allah zai zo da kai da wannan ɗan mitsitsin aikin gobe kiyama a yi maka hisabi ba shi ya Allah abin da muka yi mu ba mu ma san mun yi ba Allah kai ka sani ya Allah in laifi ne muna roƙonka ya ce mana haka waɗannan kalmomi masu tsada ne bai kamata mu rinka hofintar da su a lokacin mu ba kan mu manta muna cikin tsalla ne har yanzu ba mu fita a sallah ba ba mu sallama ba wal musalli kuma yunaji rabbahu mai sallah ganawa yake da ubangijinsa saboda haka a lokuta ne masu tsada wanda aka fi an san addu'o'i ka dace ko wannan gaban Allah ya ansa ai kai kakanka ta yanke saka Allah ya zauna kai ta shagwaba ka ta yanke saka ya kafin dai duk abin da kake so za ka samu ka ce tsire za a siyo maka nakiya za a siyo maka alkaki <laughs> ko da zuma na diga ko nawa ne za ta siyo maka na'am siyo mashi wandan buhun gishiri <laughs> a kanefa ya sa a kafan nan burgujeje ya yawo a ciki yana ma tsakanin abokai masu bance kai Allah mun gode maka wallahi Allah mun gode maka yana maganan wandon gishirin nan ya sai dan gata za a siyo an ga san gida gishiri ana yin shi a kyalle ne buwan gishiri kyalle ne da don aka sai da gishirin kana da gata sai babanka ya sai buhun gishirin sai maka gajeren wando ka shi to kana tattakama tsakanin abokai an maka sabon wando buhun gishiri Na haula wala quwwata illa billah Allah mun gode na <laughs> Allah sarki sun zo lokacin da kafin a haife su an sai masu ɗan kamfai dozin biyu ko uku abinda ake yi ke na yanzu ko da jamila da jamilu za a yi ta sai ana loda abu a ba haifa ba Allah ya kawo wadata sai dai rashin godiyan shi eh sai rashin godiya Allah ya sauke kaga mutum na da buhun masara a gida yana kai da ke zafi to iyayenmu da za su je su kunso a hannun riga ba kasuwa ba za su je a hannun riga ake kunso tefane ko ba haka bane mun san wannan saboda haka mu gode Allah wallahi mu gode Allah Allah ka sa muna dacewa rabbana ya Allah mahalik kalmar rabb ma'anarta wanda yake renanka muz'am takun shay'an madhkura hatta asbahata bashran sawi ka tashi amma san da kai ba Allah ta alal insani shine min al-jahannam lam yakun shay'an mazkura tun kana cike wa khalaqnahu atwara Allah ke renanka daga wannan mataki zuwa wannan mataki zuwa wannan mataki har ka fito janin tsikil ba iya komai sai an maka kanka bai ka ba ta ɗaukan kanka ya kuma kai ake ɗora ma buhun dawa wani ma da kanshi yake ɗauka wallahi na gani inda ya runguma haka ya ɗago sai ya sa a nan sai ka ji kaman wasa sai ka kai kanshi Allahu ku shi ne rabbu allazi yi an na au yi al daga mataki zuwa mataki zuwa mataki kuma ya baka tsaro yanzu in ba din Allah shi ne rabbu ba huje-hujen da ke jikinka in aka ce za a ƙara irinsu yanzu an gane? eh? umarnan bakinka a ƙara kurma wani jikinka kamar shi hancinka hujin hancinka a ƙara wasu hujin kamar shi ya za ka ji amma sanda da Allah ya yi wannan rabu ne ba ka sanin sanda aka yi balantana ka ji wahala an haifo duk ba wanda aka haife shi yadda muke yanzu amma ya aka ja ka kai tsawo yanzu a ana son a ƙara injin ninka yawa ba yanzu muke son mu ƙara inci ɗaya ya tsawo hannunka inci ɗaya in ka sa tsulla ihu a nan shi na hadda boli sauran zai ƙaruwa. ba a rabbu kenan saboda haka ya rabbana atina fid dunya hasana muna roƙonka a rayuwar mu ta duniya duk wani abu mai kyau na madalla na ƙwarai wanda zan ji daɗi mai gani ma in masoyi ne ya dalla Allah ka haɗa mu da shi wakil akhirati hasana ya Allah a lahira ma ka ba mu kyakkyawa gidan aljanna kenan wannan kalma ɗaya ce domin aljanna ya hada duk wani abin da za ka hasaso inna fil jannati ma la aynu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar haka annabi sallallahu alaihi wa sallam. cikin gidan aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba ta ni'ima kunni bai taba jin labari ba zuciya mai hangen nesa in ji haushe bai tun akwai irin wannan daɗin a gidan aljanna ba sau da wanda aka ba shi aljanna an gama masa komai yi ta ce hasana ana ita ce hasana Allah ka haɗa mu a ciki wannan kuma yana nuna maka tabi'an musulunci eh, shari'a na annabi sallallahu alaihi wasallam shine duniya da kiyama duniya da kiyama shi yasa duk wani abin da ka gani ko na ci ko na sha ko na sawa ko na more rayuwa Allah ya yi don muminai ne yawa in ga wanda ba mumini ba ya samu kalmar bahaushe albarkacin kaza a ke shan ruwan kako amma an yi don masu imani ne alkuhani yana ta wasa hara lakun matis samawati wal arzi jami'an minhu duk abin da ka gani a samaniya ko kan ƙasa ko ƙarƙashin ƙasa wanda Allah ya ba ku ilimin gano shi da dubban da ba ku gano ba na ni'ima Allah ce mun hore maku shi gaba ɗaya daga gare mu sai sai ka tsaya ka yi tambaya kai ne wane Hmm? ka soke raƙumi ka yanka sa ka yanka awaki da tumaki raguna da menene ka yanka talatalo ka yanka kaji ka yanka kwasa-kwasa da agwagi eh ka kama zabo ka jirbe ka soya ka ci ka taba tsayawa kaiwaye Allah ya maka wannan hmm? wane ne Allah ya hore maka waɗannan abubuwa ka hau doki kai takama Hmm? an koya mashi ma yadda zai takama yana yi yana ɗan jijjiga ka sai in ba dun Allah ba ka ne ka fuskanci doki ka kai za ka hau ka haura kuma in ba duhuwa ce wani ubangiji ba wanda yake in aka ga mutum ma ya wuce kowa ƙarfi sai ka jana mai ƙarfin doki amma duk ɗan adam ma sai ka gan shi ya hau zaki saboda hikima na ubangiji ai sai ka tsaya kai wane ne kai menene me yasa aka yi maka wannan hmm? saboda haka duk wani abin da ka gani an yi ne don ka sami sukuni ka bauta ma Allah da takawa shi ne manufa ba kai sharholi ya kai alfahari ba duk abin da aka hore maka ka amfani da shi ne ka samu sukunin da za ka bauta wa Allah kuma bai haramta maka ka ci mai kyau ba bai haramta maka ka sha mai kyau ba bai haramta maka ka sa mai kyau ba bai haramta maka ka zauna a waje mai kyau ko ka hau abin hawa na garba bal ma alqur'ani yana cewa qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizqi hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah kace masu wa ya haramta duk wani abin kawa ko wani abu mai daɗi a rayuwar duniya ya haramta Allah ce ka gaya masu mun yi don waɗanda suka yi imani ne a rayuwar duniya lahira kuma su kaɗai za su ci haga kalman lahira su kaɗai za su ci a nan duniya ashe a yi abu don kai wani ya amfana amma a lahira duk wata ni'ima ta muminai ne ba wanda zai musharaka da su akan ni'amullahi fil akhirah shi sa ka'idar addu'ar mumini kamar yadda suratul bakara ta nuna mana kace rabbana atina fid dunya hasana wa fil hasana wa qina adhaban nar a ga an ce wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu min khalaq wani ya tashi duniya kawai yake roko ya Allah kuɗi ya Allah mata ya Allah gida ya Allah daloli ya Allah kaza ya Allah kaza ba za ka taɓa jin ya ce gafaran zunubai ko aljanna ko tsaro barin wuta ba to irin waɗannan ba su da rabo a lahira amma wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waɗannan su ne mu'minai haka ka duwai tatta kuma ba imani bane ka ce kai duk wani abu mai daɗi ba za ka ci ba ba za a canka da gari a yi maka tuwo ba sai dai a bashi da dusa shi a yi haka hmm? kai ba ma za ka bar gashi a kanta ba kullum dai salkwabo Buska a ƙasa ko kai ta ƙi yi shi mai zo da ya ce wa ma zuhudin tafiyo بحال hali jama'atin wa laysa bi libta aswabil gilari eh ba tsoron Allah bane da gudun duniya bai kai kullun kwalkwabo da sanya riguna duk fashi walakin bittuka qawlan wa fi'lan tsoron Allah za ka nutsi a zantuttukanka da ayyukanka shi ne zuhudu malam yawwa ka kiyaye halal ka nisanci haram kai mu'amala da mutane mu'amala hasana kowa ya ce madalla amma an goge ka ga abin nan eh, duk gaba riga jan goro jami'an goro amma kuma ka zama ɗan damfara ina ruhudu ka ƙi sa riga mai kyau wawai kai kana gudun duniya ka ƙi cin abinci mai kyau wasai kana gudun duniya hmm? ba daidai ba ne ya saba ma shari'a musulunci to atina fid dunya hasana wa fil hasana wa kaina azabar na. Allah ka tare mu barin azabar wuta azabar wuta ni azaban jahannama kenan babu wata azaba a lahira da ta kai ta jahannama A masu cewa jahannama wutan musulmi a gaskiya ba ce a'a bal Allah ya ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahsaytahu wa ma lizalimin min ansar Allah duk wanda kaka tsoma shi a wuta ko da irin na marina din nan sukan tsoma eh, farin kyalle su zaro ko ko tsomi aka yi ma mutum an gama tabar da shi yawa wuta fitina ce balantana ta jahannama don haka mu nemi tsari barin shiga wuta Allah ka tsare mu wa wuzu duka min fitnatil mahya wal mamati ka jifa sannan ka kara da cewa ya Allah ina neman ka tsare ni barin fitinar rayuwa ni rayuwa ai ga sunan sun fi bakin gudu yawa amma dai bisa ishara za mu iya cewa duk abin da zai raba ka da addini ko ya tura ta zuwa da saba ma Allah fitinar rayuwa ce in ka so kana iya ɗan buɗawa kaɗan domin ka ƙara haske a ƙoƙarin kiyayewa akwai fitina da yakan zo ta hanyar shubuha yawa a sa maka shubuha a addininka ka rikirkice a ɗimauke ka saki hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka kama koyarwar shaidan da sunan addini a fitina ce ta rayuwa akwai wanda yakan zo ta fuskan shahawat sha'awa daban-daban ita ma tana iya auka ka cikin hallaka kamar yadda ayar ali imran take cewa zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth ذلك hayati duniya الدنيا inda hu husnan المعاف ce an kawata bayi mutane an sa masu son abubuwan sha'awa shi aka soma da fitina mafi girma gare mu wajen sha'awa aka ce mata wani fa da hankalin shi da komai matar wani ko yarinya na gittawa duk sai haji ya shiga sumbatu ya fidu wa'ayahu kaga yana wani aiki wanda bai dace da shi ba wani da girman shi da mutuncin shi da ilimin shi da dukiyarsa da mulkinsa sai kaga karamar yarinya tana walakanta shi ya kuma rasa yadda zai yi ya nuna sha'awarsa ne a kanta ita mace ba ta da kunyan yin wannan wallahi in ka tsara mutuncinka kuma za ka ga tana rawan jiki kaga fitila ce ta sha'awa minan nisa sai ya'ya su ya'yan su ke da su amma annabi ya ce an talidal amatu habbata ya'ya ne ya'yan agwagi sai dai uwar ta bi su ba su su bi ba umarninta ba da yawa ya'ya ke hallaka mu saboda san su tsananin sha'awan kansu sun kuma ga su ba su da tausayi ta bahaushe ba su da imani kin gani sannan fitinar dukiya wani fashi inda zai samu kuɗi to komi zai yi a rayuwa bilastis na karka iyakance komi komi zai iya yi yanzu shekaran jiya ne ko jiya ne nake gani a wayata wasu an kamo su an kawo su police station wata mata mare imani ta gayyace su su kashe mijinta na san kila wani ya gani ta kashe mijinta me take nema kila kuɗi shi ta gayyaci masu kisan a kan nawa za su kashe dubu tamanin katara dubu mai aka yaka dubu tamanin za su kashe dubu tamanin an ba su dubu hamsin in aiki ya kammala za a cika musu talatin bayan an gama uku haka light abinda suka faɗi kenan bayan an gama uku za su cika za a cika mana dubu talatin a kuma mutum ɗaya ba ma dubu tamanin nan da shi jagoran da kai abin da ban mamaki mana kuma ta ba da kuɗi dubu biyar a siyo ƙwayar da zai shaye baki sai ya siyo na dubu hudu da ɗari biyar haka ya ce ya ce kuma aka ta ba shi abin da zai shaye ka su kaga zuyina linnasu hubbu ce minan nisa'i kama annabi ya ce mata asu ba a ji fitinatan adarru ala rijali minan nisa'i ban bar yan maza fitina mafi cutar da ku ba kaman fitinan mata wani sai kaga ya saba da uwarsa akan matarsa wani ya walakanta ubansa akan matarsa balantana yaya ya gani sai mun yi a hankali ya sha ya bugu ya bacci a dinshi ya ce ita ta so mai zuwa ta danne shi irin a shaƙin mutum ɗin nan da filo shi kuma ya daba mashi wuka a kirji ya soke shi ina zaton ya mutu aje ne mutu ba duka akan mene ita akan me ta yi duniya kudi take so ta ba ta manta cewa gawa za a barci a cikin jini da wani bayani za ta yi in an zo ta manta wannan ta manta cewa an kai matsayin da in aka sa na'urori za a wani abubuwa za su bayyana ba basira kudin kawai ake gani su kuma dan Allah ba mutum ɗaya ba ba biyu ba dubu tamanin me su cinana ko kashe rai ta gani to sha'awar tara dukiya ita ma tana cikin fitinar rayuwa sha'awar abin hawa yana cikin fitinar rayuwa wani shi ko sata zai yi ya hau mota irin tsawa na sai haka nan sha'awan a ce gani da kaza gidan gona ga wajen ɓangaren talatalo ga wajen kiwon kifi ga wajen shanu ga wajen ɗawisu ga wajen jimina ga dai ga nan dai ga lambun gwaiba ga na kaza ga na kaza ga na kaza wajen shakatawa kuma ga nan da wajen wanka ku dubbitinsu da suke yi <laughs> kaje mai tsawaya ku duddun wanka ake yi ho kai jama'a shi ne ku aiki da kuke ce mashi ma? eh? a shaidu kun sani kila ma kun yi Mu muku diddifi muke ce mashi an gane ko? Allah ka shiri bayi ala kulli halin duk abin da zai raba ka da Allah ko ya rauna na maka imani a rayuwa da rayuwa ce wani lafiya ita ce fitinar rayuwarsa yana shi zam zam zam ce ta saban Allah lafiya kaji wani shugabanci ne fitinar rayuwarsa wallahi in can shugabancin yake karshen bangon masallacin nan na yamma can zai je ya ɗauko shugabancin kuma nan duk mun tara hanya wallahi in jarida ne zai biya take mu ya je ya ɗauka duk ya kashe in zai ɗauko shugabancin ba abin da ya dami shi shugabancin kawai yake gani wannan ƙa'ida ce yahudiya alga ya fito ba wasila lokacin da kake da wani target ɗinka to ba hanyar da za ka ji kake neman tsafta ba a'a kawai kowace irin hanyar da za ta kai ka gare ta kake nema kuma da yawa haka ne sai wanda Allah ya kare shi sai wanda Allah ya kare shi wani mamat kuma ya Allah muna neman ka tsare mu don fitinar rasuwa fitinan mutuwa me fitinan mutuwa abubuwa ne su ma dai a mahanga daban-daban amma kaɗan daga ciki akwai mummunan cikawa Allah ka kare mu mafi muni kenan ka gama rayuwarka akan hanya dodar sai ajali ya zo kuma a fandare shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zaya mana mutum yakan aiki irin aikin 'yan aljanna tsakanin shi da shiga aljanna zira'a guda kamun haka kenan kaga ko kafa ya miƙa zai jefa fa yasiqu alaihi alkitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha to babu fitinan mutuwa kaman wannan na daga cikin fitinan mutuwa a shawuya a wajen mutuwa shi ma ba daɗi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a Allahumma hawwin alayya sakaratil maut yawa Allah ka saukake mana magajin mutuwa magajin mutuwa Allah ka ba mu cikin waɗanda ake cewa wannan shifaki na shifa malamai suna fassara mala'iku masu ansarar muminai cikin sauki akasin wannan zi'ati naz'a su suka aishi ran kafirai ne cikin tsanani ya kabuna wujuhahum wa adbarahum haka mu'minai Allah na aiko masu da nele mala'ikun rahama suna masu bishara Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna haka Allah ke sauko su suna bishara إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة aisha ta ce inda mauki. in kaka ce mala'ika ya zo ya ce maka kaza kana yawo a titi a inda mauki, sai mala'ikun rahama su zo saboda mala'iku na zuwa wajen ɗaukar rai ko ma na a kwamfani ko jakob ko musta gudu. amma bambanci mala'ikun azaba suke zuwa wajen wanda ba mumini ba mala'ikun rahama suke zuwa wajen mai imani suna lallashi shi Eh, kada kai tsoron inda za ka kasan muna tsoron mutuwa ka muna tsoron Allah ya sani yawon don ba ka san ina ne makomanka ba kuma kada kai bakin cikin inda za ka bari domin mutum in ya dubi yan 'ya'yan shi ya dubi yan matan shi ya dubi kaza da kaza ya dubi gidan shi kila yana kyalli za a sa shi a cikin taɓo inda damina ne ma ana haƙi ruwa na tsatsowa sai ji a damuwa yanzu zan mutu in bar wannan zan mutu in bar wancan zan mutu in bar wancan ba daɗi ba daɗi to ta ce kai bakin ciki kamar yadda a ce kakka ji tsoron inda za je to kai bakin ciki abinda zaka za ka bari muminai fa ake mafi magana salihai saboda ne na hannu auliya ukun fil hayati duniya wa fil akhirah rayuwa mu muka jimmi kula da ku a lahira mu za mu kula da ku saboda haka sai Allah ya tsare maka zuriyanka ya tsare maka matan da ka bari da iyaye in iyaye ne ko ma wane ne kuma ko ɗan ƴaƴanka duka ƴan wata uku uku ne dozin guda wallahi sai Allah ya kare yawwa ai ka kaga suratul kashi ta ga mana ko aka ce wa kana ma saliha eh Allah ya tsara wasu marayu da wani dalili ta ka ce saboda babansu mutumin kirki ne ko da haka mu zama mutanen kirki Allah ba zai ta bayan mu ba insha Allah an gane ko sannan na daga cikin na bije malam na daga cikin fitinan mutuwa su'alil malakaini an gane ko la tashe kamar abuka wa madinuka amma za ta kula sai ajilil mabusi wane ne ubangijinka mene addininka Me za ka ce ga bawan Allah nan da aka aiko maku aka tambaya ne wanda yake mai sauki mala in ka haddace wa iza matal abdu so miliyan ka gane ko wallahi ba za ka ansa ba sai ka cika da imani yawa sauki ne da ita amma ka shiga ɗakin jarabawa ne a hall a ce kowa ya rubuta sunan shi da namban jarabawan shi ya miko faifa excellent akwai wahala wannan sunanta da wahala nan ba kuma ai kasan nan bankatin da kai shiga jami'a to amma ba za ka iya rubutawa ba in waccan da muke magana ne sai ka mutu da imani da aiki na kwarai sai kuma Allah ya maka muwafaka ka ce Allah ne ubangiji na musulunci ne addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na. ya ce a kwanta irin kwanciyar angwayen daren farko eh kwanciyar ma na angwaye ai kun yi angunci ko kun san ranar shigan daki yadda kuke zumuɗi <laughs> wadda yake anguncin yanzu sai a hankali <laughs> eh, wai hajjaran wai hajaran majaran ake zuwa <laughs> kazan ma takan gagara wani lokaci ta hada da in aka yi amarya duk ta talaucin da ake malam yara na gane a tun daga kofar gida za su shiga gidan amarya za ka je ka dumbuzo nido daga yara suna baɗi da shi kamar suna hura toka <laughs> oh yanzu a sha mana <laughs> a sha mana oh. ya irin faru mai kama da gugan nan za ka siyo zai wuce ne a hudu mai gugan nan yanzu ma da yanzu na ba na ganin shi yanzu <laughs> da wani lido ake yi malam yadda ka san gugan da kake abin nan gugan da ake jawo ruwa haka yake a hudu muke tsaye muna kasana lokacin har sai mu gama tam muna amfani da shi malam ba mu shanye ba ta ji malam abin ya zama kaman almama eh da faranto a shi kwaranto ai bai wuce sule bakwai a kwab a sai eh, sule bakwai bai kai naira ba ai da faranto da bon bita duk ba su kai naira ɗaya ba eh jama'a la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allah ka fishe mu shi shi zaman kabarin completely shi ma fitinar mutuwa ce fitina ce domin baka san a wani matsayi kake ba san a wani matsayi kake ba kuma shi ne sila wato kaman shimfiɗa ce na ga inda zan fuskanta kusan shi kabari shi ne farkon gidan lahira e farkon gidan lahira ce na daga nan za ka gane ina aka sa gaba ba sai an ce mu bawa ba Allah ka mai da kabarin mu hauda min riyadil janna ina ga kaman za mu tsaya a nan ne ko sau haka dan to bari mu ga kaɗan ɗin shi ne a wani kaɗan wa min fitina ta mutsaya dai wa min fitina til kabari din inda mun maganan kabari ya eh, Allah ka raba mu da fitinan kabari shine tambayoyin nan da ake yi kusan bayan tambayoyi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abubuwa uku ke rata mamashi abubuwa uku ahaluhu wa maluhu wa iyaluhu fayar ji usnani wa yabba wahidun abu uku suke kai ka kabari iyalanka dukiyarka aikinka biyu su gudu baka ɗaya ya zanta da kai dukiyarka da iyalanka za su gudu shi yasa za ka ga ana ta hawaye baba ya mutu ko mai gida ya mutu ko uwar gida ta rasu amma da za a ce a dan raka ba ne mashi rakiya ko akwai a ce a dan tafi a tafi tare a dan yi mashi rakiya kai ma babanka rakiya a dan hada ku ko kai ma matarka rakiya dan raka ta ko kai ma mijinta rakiya ta dan raka shi ba za a ba yawa za a yi haka nan dukiyarsa ka san wani dukiyar shi ke kai shi gabar haka za ka ga ɗangon jama'a mai kuɗi ne alam amma da za a watsi kwana biyu kwana biyu duk za a watse amma aikin kafa shi ne zai zan tare da kai kamar yadda wani sahihin hadisi ya bayani bayan an gama aikinka za a gan shi turare kamar an ƙulla tsumma kamar ƙullon tsumma haka daga nan sai a ce a cilla shi sama ubangiji ya ansa subhanahu wata'ala Wani aka cilla shi sama idan aikin salihi ne zai tafi yana ƙanshi da ya je sama ta ɗaya mala'iku su ji ƙanshi su yi yabo a buɗe ya wuce a sama ta bakwai a takaice daga nan Allah sai ya anshi aiki ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu to bayan ana jin nan sai a dawo ma mutum da shi kabari Kamar dan adam shi zai tsaya shi ɗebe kewa a mai da kabarin hauda ne janna saboda haka akwai communication tsakanin barzahu shine zaman ƙabari, da kuma ni'iman aljanna za ka yi ta samu za ta samu saboda haka kaga shi ne muka ce mabuɗi ne ka san ina ka nufa Shin a daga wannan lokacin idan akwai najati akwai falahi kama gani tun yanzu idan kuma mutum imanin sai a hankali ko ba imanin to aikinsa shi kuma zai zai kamar wannan turaren tsumma sama da shi yana tsoyi in aka tafi da shi ko saman ba a budewa za a mako shi ya dawo to shi kuma bala'i zai zama masa shi ne abokin rayuwarsa shi ma sai a samar da hanyar sadarwa daga inda yake zuwa azabar jahannama yana ɗan zukowa yana shigowa a ga shi ma ya san makoma eh? to haka mun yi sallah mu nemi Allah ya tsare mu kan azabar kabari shi kuma sai ya zama masa hukumatin min hufarin nari wani wabce rani cikin ramuka irin na wutar jahannama Ba Allah ya raba mu da azaban kabari dama rayuwa uku ne alhayatul dunyawiyya wal hayatul barzakhiyya wal ukhrawiyya rayuwa ta duniya ita muke yanzu wanda ya mutu kuma yana hayatul barzakhiyya Al-Qur'ani ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna yawa dan haka in kace ka ga babanka a kasuwa bayan ya mutu shekara goma ka ga mai kama da babanka ne ba babanka bane kamar yadda aka yi ta wani tatsuniya kwanan baya ko wai in mutum ya ka ji alhaji ya dawo ya ce na ana hawan arfafa na ga malam mudi na ya ce mudi mudi ko ya waiwayo ba buji ta ba mai kama da buji ne ba mai tashi an shiga kabari sai an tashi kiyama sai ba mai fitowa a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana awwalu man tashaqqa anhu al ahd yawm al-qiyama fa ati bab al-jannati fa astaftuhu fa yaqul al-khazin man anta fa aqulu muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu bika uzumta an la abtaha li ahadin qablaka ke in za a tashi kiyama ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage na fito in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ka ga an ga annabi ko ai jama'a wai ya ga annabi ko hada wani ƙuru astagfirullah astaghfirullah annabi ya ce ni za kasa za ta so matsagewa na fito in zo kofar gidan aljanna in ce ma mai gadin aljanna bude mu shiga <laughs> sai malamai suka ce huduwa ne ko sai ce wane ne kai sai ce muhammad ne sallallahu alaihi wasallam mai tsaron gate sai ce sai aka umurta na soma buɗewa ba a ban izini in buɗe ma wani bukatun kai sallallahu alaihi wasallam kaga wannan rayuwa da ake da wanda ya shekara dubu kaza da rasuwa wanda ya mutu yau duk suna wannan rayuwa ne illa iyaka Allah ka gafarta mana to kuma daga man aka tashi kiyama to an shiga rayuwar lahira kenan shi ne yau mal'akhir rana ta ƙarfi ko rayuwa ta ƙarfi Allah ka yafe mana ka gafarta mana wa alaikum assalam kabbaran harma mako? <clears throat> bari na soma da kabbaran harma ɗin wato shi daga hannun ba dole ba ne amma sunan manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam wajen fuka hawa kuma suna ciya mustahabi. ya ake daga hannun akan buɗe tafukan hannu ne haka wasu malaman suna cewa ya zan daidai kirjinka wasu suka ce in yi daidai kirjinka ko da ya dan wuce gefen yatsunka ya zan daidai kunnuwanka saman yatsunka kan yatsu ake nufi an gane ko? da kake ninyar sallah a zuci to kuma lokacin kake kabbara a baki hada su ake yasa malamai suka ce wa shartuha muqaranatuha bi takbir sharadin ingancin niyyar sallah a gwama su da kabbara musan da kake kabbaran nan kuma kana daga hannunka ba sai kai niyya ka ce Allahu akbar sannan kai haka ba duk gaba ɗaya ake tafiya da su an fahimta? to sai mai ne kuma tsawon kabarbari to ɗaga hannu wajen kabarin har ma ya fi ƙarfi akan ɗaga hannu wajen sauran yana nufin za ka yi ruku'u ko ka ɗago daga ruku'u ko za ka ɗaga daga sujada wannan sanda kake kabarin su ma za ka yi domin san kana kabbara ne lokacin da me za ka duka ba sai ka duka ka gama kabbara sannan ka dawo ka daga hannu ba sai gaba ɗaya ake yi insha Allah Allah ka sa muna dacewa wa alaikum salam eh ba a san karatun alƙur'ani wajen addu'a Allahumma sai wanda ya shafi abin da kake so kuma ba ka da wani asari na annabi sallallahu Alaihi wasallam da ya yi irin wannan misali inda ma aka hana ƙarara lokacin sujada fa'amma sujud fajitafidu fi du'a to amma idan addu'arka da ta shafe ka aya ce kama suka ce ba laifi in kayi misali wannan addu'ar da muka yi yanzu jami'a kuma mani'a wanda ta haɗa komai da komai kuma bata bar komai ba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ke ba laifi kai in kana da bukatar ta ina fatan an fahimta amma duk wata ayar da bata shafi du'a'i karara ba an hana karanta ta a sujada an hana karanta ta a sujada wallahu a'lam to ina ga ya isa to Allah ka sa abin da muka yi ya zama ya amfani ka mana farafaran da ke aukuwa daga wajenmu ka gafarta mana ka samu min allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum amin ya allah